Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na fasalto muku da muhimman kanin labaran. Mutane tara aka kashe a ranakun takwas da tara ga watan Agustan shekara ta 2020 a cikin wasu hare-hare guda biyu da 'yan bindiga suka kai a galmi yankin tawa da kuma kure yankin tilaberi akwai mu da karin haske kan wannan batu. ta da milimita 140 da aka samu a ranar juma'a gidaje ne suka fada balayara yankin tilaberi ta da rashin muhalli ga iyalai da dama za ku ji wasu daga cikinsu. Amfani da suna ko aikin wani laifuffuka ne biyu da dokar Nijar take hukuntawa Juju Goje Maimuna Gazibo tana tada mu a cikin rahoton mu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Mutane takwas daga cikinsu 'yan Nijar biyu da 'yan ƙasar Faransa shida aka hallaka a kure kimanin kilomita 60 daga gabashin birnin Yamai. A cikin wannan hari da wasu mutane ɗauke da makamai kan babura suka kai a ranar jiya Lahadi. tara ga watan Agustan shekara ta 2020 a cewar kamfanin dillancin labarai na kasar Nijar ANP akwai jagoran masu yawon bude ido guda da kuma direba guda dukansu 'yan Nijar da kuma jami'an jinkai na ƙungiyar ONG Acted guda shida a cewar 'yan sanda ɗaya daga cikin maharan ya shiga hannun jami'an tsaro da suka bi su da kuma har yanzu ake ci gaba da farautar su a cewar kamfanin dillancin labarai na afp a kan sa na intanet yankin kure dai na kunshe da raƙuman daji na yammacin afirka mutane biyar da ba a san ko ne ne bane suka kai hari a ranar asabar kan wani ƙauyen galmi yankin tawa mai da martanin jami'an tsaron ƙasar Nijar ya taimaka wajen kashe mahari guda da kuma kama hudu musaurari Fasto Mani na majami'ar Galmi da Asumana Arzika Musa ya tuntuɓa tawar tarho. ba nan na cikin galmi ba amma nan cikin wani gandari namu sai ya kasance waɗansu barayi na masu haci da makami su ne sun ka hito daga wani ƙauye har sun tarwatsa waɗansu yara masu ɗauke da mai na uku ya taho za su taho a gari sun ka su tsaida shi sai ya kasance ba su samu sa'a kai ba to lokacin da ake ga wannan mutane an yi ne ki lalle masu haci da makamai na sai an ka aika ma masu iko na malbasa sai sun kai da feshen kin koke Ka biyo nan ta wuce a guje sai mutanen ganin sun ce ba lahiya ba sun kai sai sun gamu da su shikenan sai an kai fursit an kai na ta halbe halbe hakikan an samu kama su domin sun halbe wani kan hanya masu kamar jandarm to shi ko jandarm yadda sun kace kuma shi ma ya halba sai ya halbe taya suna gudanar nan cikin gangari sun sha wata kwana sai mota su ta kwaci sannan waɗancan sojikin mu gasu sun yi iso an kama mota har da wannan bindiga mai jigida mai farin wuta daga baya sun shiga cikin daji an kama mutum hudu A cikin yankin Talabiri, gwamman dubban waɗanda suka ƙaure ne na cikin gida da 'yan gudun hijira da mazauna suke ci gaba da fuskantar gamayar ƙalubalen sauyin yanayi da matsalolin rashin tsaro. A cikin wata takara da ƙungiyar agaji ta Kura Ruje da Kurasan Ruje ta fitar a farkon watan Agustan shekara ta 2020 tsakanin watan Janairu da watan Junin shekara ta 2020 ƙungiyar ta tabbatar da shiga da ba da hidima a fannoni daban-daban. Ɗaukar nauyin magani na waɗanda suka je rauni cikin yaƙi da tallafin kiwon lafiya da jin kan abinci da kuma kayayyakin gida da masu ƙaura cikin gida da 'yan gudun hijira da mazauna masu rauni tallafi ga kiwon lafiya da tallafi ga kiwo sauƙaƙa samar da tsabtaccen ruwa kyauta da kuma kyautata samun kuɗin shiga ga iyalai masu rauni da kuma kare fararen hula. Milimita 140 ne su ne ruwan da sama da suka faɗo a birnin Balle yara yankin talabiri a ranar Juma'a da ta gabata. Waɗannan ruwan sama sun janyo ɓarna na rubzawar gidaje a cikin unguwannin zango da agu. Mu saurari wasu daga cikinsu waɗanda al'amarin ya rutsa da su a cikin rahoton Saidi Abdulwaditan.

waɗannan an gyara su mu an ɓata mu tunda ba ai mu da mu ko ina a cikin tuya ta daga huta ta mu tana ɗebe kaga inda ne tai ne a kaga shekara duka haka nan mu na hausan kai kure babu wurin zamawa duk ginoni sun haɗi gaskiya ruwa ya mamaye shi har ya faɗo har ƙasa ina da mata guda da ƴaƴa shidda wallahi cikin daren jiya ruwa ya mamaye mu haka nan dai muka tsugunna tare A gaida Asmanan Shira da Muntare Muhammadu a wannan shekara ana samun wadatar ruwan sama musamman ma a farkon watan Agusta a matsala da ta bada ba ta rasa matsaloli kan ayyukan noman gandari a cewar sakatare Jiran na kungiyar masu noman gandari ko rani na Niger FCMN ambaliyar ruwa sun janyo barna sosai ga masu aikin garake Alassan Sidu ta wayar tarho a cikin rahoton Musa Hassan. Da zarar aka ce noman garka kowa ya san a gabar magudanar ruwa ne. Gaskiya waɗannan ruwan sun haddasa da yawan ambaliya, balle waɗanda suke zagaye da kogi da fadamu. Mun ziyarci waɗansu gurare, amma waɗansu gurare ba ma iya ziyarta su saboda babu gurin zuwa. Ganin wannan shekara masu hasashen yanayi sun tabbatar da cewa za a samu isassun ruwa masu yawa. Mun ja hankalin manoma kada su yi shuke-shukensu a kusa da gabar magudanar ruwa. waɗanda suke cikin garke dole su buƙaci yadda za su kai ga ruwa. Akwai gonakin zogale, miya guro da gurji da duka suke tsumbul a cikin ruwa. Abin ya haddasa ɓanna sosai. A wannan lokaci na damina cutuka da dama ne na fata suke bayyana kamar cutar lalabar migran da ke kama fata a cewar likitan fata da ke da nasaba da wasu ƙwayoyin cuta da ke ratsa fatar jiki da ake samu su a cikin kashin mage ko kuma kare. Dr. Gado Musa likitan cututtukan fatar jiki a cibiyar yaƙi da cutar kuturta ta ƙasa a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Euh, Daga ƙasa mai ɗanyi, ɗan adam na iya kamuwa da wata cuta sanadiyar wata tsutsa da ke shiga cikin kashin dabbobi kamar karnuka, mage da ma wasu dabbobin kamar raguna. Tsutsar na bi ta fata, da farko za ta haifar da wani ɗan ƙaramin ƙurji wanda wani lokaci yana ƙaiƙai wani lokaci kuma yana raɗaɗi zuwa gaba tsutsar tana komawa cikin fata sannan sai ta haifar da wasu ƙanƙanan abubuwa da ake gani tamkar ƙaramar tsutsa ƙarƙashin fata waɗanda kuma a wuni suna yin tafiya ta milimetar ɗai zuwa santimetar ɗai domin warkar da wannan cuta akwai magungunan ƙwayoyin cuta daban-daban da ake amfani da su kamar albandazol yana da inganci ana ɗaukar shi sau ɗaya a rana har tsawon kwanaki uku zuwa wasu makonni ko watanni kwayar cutar tana mutuwa cikin fata sai kuma alamun cutar su ɓace. Rashin tallafin ma'aikatar farfado da al'adu matsalar kwashe ruwan dauɗa a cikin unguwanni na tsohon birni da kuma gina gidajen zamani cikin tsofaffin unguwanni su ne wasu daga cikin kalubale da ke da nasaba da kiyaye da kula da cibiyar tarihin agadas. alfija abubakar shugaban kwamitin kula da tsohon birnin agadas ya yi karin haske a game da yadda suke ciki tare da yin kira ga hukumomi domin su gyara waɗannan matsaloli a cikin rahoton musa maman daga can wajen ministar babu tallafawa wadda za su talaka za su ganewa abin ga nasu ne kiyaye su za su gyara su sun yi kira kamar suna sa a gyara musu yin ruwa wadda ruwa za su fita cikin tsohon gari har yanzu allah bai sa a kai ba su kuma su ne suke kada musu gidaje mutane da yawa wanda ke an ce kasi gena suka gena gena gidaje su sa musu minti masu tarihi cikin tsohon gari suka saye su aka gina su mun yi ta magana bisa kana Allah bai sa mutane suka amsa ba mun kai ga iko iko bai mana magana haka to mun kawo kukan mu ga governor da minister muka ce wannan a tsaida shi ya kamata talaka in ya gani kowa ba shi ma shi bi baka iya kace ma wani ya bari wani ya zo ya yi wannan shine ya kawo mana wannan matsala bisa aikace aikace ba mu da wanda za a cewa yau shine za mu dangana da shi abin da ya yi sarki ne gare mu shine muke neman in Allah ya taimake mu mu kai shi wurin da za ya zanka in yayi magana ta zan magana mu ce ita ce muka ce mu ga me ta gaba ɗaya mutane agaris muka roke su kowa da kowa ya zo mu ba sarki karfi bisa tsofin gari na agadas nashi ne namu ne in abu ya san gidan shi yake wurin mu yake kenan kowa nashi ne. ma'aikatar kiwon lafiya ta sanar a ranar tara ga watan agusta na cewa an samu mutum guda mai dauke da cutar coronavirus ko covid-19 kan gwaji goma sha shida da aka gudanar zuwa wannan rana a Nijar akwai mutane 1,158 da aka tabbatar sun harbu da cutar bisa jimillar mutane 11,417 da aka ma gwajin tun barkewar annobar a ranar 19 ga watan maris din shekara ta 2020 yanzu haka ana da mutane mutane 69 da suka mutu. Dubu da 62 sun warke yayin da 27 ke ci gaba da samun jinya. Barka dan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. Ah, harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Can zo sai mu na musamman amfani da suna ko aikin wani abu biyu ne na daban-daban da doka ke hukuntawa a Nijar. Ita ce doka da ta shafi laifukan yanar gizo da kuma kundin hukunci a na Nijar. Amfani da shafin wani na faruwa ne kan shafukan sada zumunta yayin da amfani da suna ko aiki na shafar wani nau'in aikin gwamnati ko soja. Waɗannan laifuka ne ana hukunta su kuma. Juju Goje Maimuna Gazibu ta yi wa Balki Samidu karin haske. Waɗanne nau'o'i na amfani da matsayin da ba naka ba? Akwai amfani da sunan wani ta hanyar na'urorin zamani da doka ta kidashi shayi goma sha hudu mai lambar dubu biyu da goma sha tara talatin da uku uku ga watan Juli da harkokin ayyuka da basu dace ba a kan na'urori. Amfani da matsayi ko aikin wani wanda dokar ɗari da tamanin da tara zuwa ɗari da tasa'in na kundin hukuncin ƙasar Nijar. Menene ke bambanta waɗannan laifuka guda biyu? Amfani Amfani da sunan wani ta hanyar na'urori yana abuwa ne akan kafofin yanar gizo, amfani da matsayi ko aikin wani bangaren 'yan sanda ko kuma 'yan farar hula. Me ake nufi da waɗannan laifuffuka? Laifin amfani da sunan wani shafin layi goma sha hudu na dokar dubu biyu da goma sha tara talatin da uku uku ga watan Juli na shekarar dubu biyu da goma sha tara da harkokin laifi akan na'urori a ƙasar Nijar. Amfani da sunan wani da gangan ba da izini ba ko ƙoƙarin tada mishi hankali ko tozarta shi shine ake cewa amfani da sunan wani akan na'urori shafin layi 189 na kundin hukunci ya ce laifin amfani da matsayin wani ya kumshi mutum ya shiga cikin harkokin gwamnati ko kuma 'yan sanda ko ya aikata wani aikin ɗaya daga cikinsu ya cuci mutum ta hanyar nan da kuma mutumin da zai sa rigar 'yan sanda ko wani matsayi ba tare da an san shi da shi ba. Wani tsarurruka ayyuka ko matsayi ne wannan lamari ya shafa? shafa. A kwatance muna iya zana amfani da Facebook kin mutum, email, Twitter, site web ta hanyar amfani da sunansa ko fotonsa ko wani shaidarsa da zai sa ka shiga matsayin mutumin wannan shine laifin amfani da sunan wani. In kuka yi amfani da matsayin wani lauya ko majista, UCA, candarma, polisiye, notar, militar za a tuhume ku ne da laifin amfani da matsayin wani ko aikin wani. Waɗanne hukunce-hukunce ne aka tanada a game da waɗannan laifuka guda biyu? biyu. Wanda ya afka laifin amfani da sunan wani zai yi kurkukun shekaru biyu zuwa shekaru biyar da biyan diyar miliyan biyar zuwa miliyan ashirin wanda ya afka laifin amfani da matsayin wani zai yi kurkukun shekara ɗaya zuwa shekara biyar da biyan diyar jika goma zuwa jika ɗari ko yin ɗaya daga cikin wa'annan hukuncin. Wanda ya afka laifin amfani da aikin wani kuma zai yi kurkukun wata uku zuwa wata shida da biyan diyar jika goma zuwa jika ɗari. To a kai da Rake Arimi da Asmana na duka-duka da haka muka zo ƙarshen labarun namu a huta lafiya.